haɗa wannan wuri ne duka mu girmama waɗannan yara kuma mu girmama iyayensu sai su murna sannan kuma mai musu addu'a ta alkhairi na farko ina godiya ta musamman ga shi dan da addu'a wa asis kuma mudiri wannan makaranta dan uwa zai shi alhafiz masana qurani wanda yake zangaren na alkur'ani shi ahmad mu'assis da wannan makaranta muna fata allah ya maka jagora ya riko da hannunka allah ya sa ka shuka alkhairi a wannan wuri addu'a ta musamman ga malamai na wannan makaranta da suke taimaka shi dan uwa suka rike amanar wannan makaranta kama da shugaban makaranta zuwa da sauran malamai suka yi ta wannan gwagwarmaya yau ga shi abin da kuke yi ya bayyana duniya ta gani kuma ta tabbatar cewa kun saka Allah cikin aikin ku kuma aiki da amana ya tabbata Allah ta samu ku ni kam ina jin labarin wannan makaranta kuma na san da ita na san dai duka duka ba wuce shekara da budewa ba ku na makamancin wannan amma Allah shi da shaida ban taɓa tsammanin an yi wani abin ƙoƙari har da kai haka ba a wannan gajeren lokaci a wannan 'yan watanni yanzu yaran nan su zo suna presentation da takdim na kuɗuba da kalimat nake tambaya na ce yaran nan yanzu a makarantar nan suke karatun nan ko malaman da suka koyar da su a nan aka ce mu wallahi malam a nan su mu gaya wa kanmu gaskiya mu yi wa kanmu adalci cewa lalle makarantar nan ta yi kokari kuma Allah ya mata arzikin malamai na gaske ina ta kokarin ina bibiyar kudubar yaron nan da kalmar yaron nan da ya yi in ji ko a wani kuskure ko na larabci ko na tarkibi ko rawar hadda ko rike abu wato yaron nan jikinsa a sake yake barar da wannan abuwa da ya haddace a ƙwarwarsa yanzu wannan yaron yana wannan shekarun ya iya yin wannan yaya nan gaba idan yin shekara goma yana karatu da ya zai zama kuma yanzu hudu ba da yaron da ya gabata ina tabbatar muku wallahi akwai masallatan juma'a da yawa da muke zuwa sama da mutum dubu suna bin limamin sallar wallahi kuma ba ta kai wannan kyau ba mu gaya wa kanmu gaskiya da yawa daga cikin wasu rubobin ayyuhan nas ayyuhan nas shi kadai zaka ji ayyuhan nas ita kadai zaka daga sauran bayanan ba a jin amma ka duba yadda yaron ne yake fito da abubuwa ya jawo aya ya jawo hadisi kansa ne wannan yake nuna cewa inda iyaye za su ba da cikakken haɗin kai ga makaranta da malamai da tsarin karantarwa wallahi za mu fitar da manya-manyan malamai wanda a duniya sai an san su rike waɗannan yaran a ci gaba da karantar da su a ɗora su a irin wannan tarbiyya shekaru kaɗan za ka ba su wallahi malam sai sun zama abin buga misali a ƙasar nan gaba ɗaya so ina taya ku kuma wannan makaranta ina taya ku murna al'umman wannan unguwa da wannan gari na kaduna dangane da wannan babban alkhairi da ya sauka muku na samu wannan makaranta ta tamayu wanda alhamdulillahi aikinta ya bayyana kuma ƙoƙarin ya bayyana abu na biyu daga cikin manufofi na da'awarmu da karantarwarmu mu ba wa yara mu ba wa matasa mu ba wa iyaye mu ba wa manya ilimi ingantaccen ilimi wannan ilimin kuma guda biyu da ilimin addini na musulunci da kuma ilimi na zamani a bayan da shi ilimin zamanin a inganci ba a gurbatance ba yaro yi ilimin zamani amma yana da tarbiyya islamiyya mu ba mu aminta mutum ya zauna mai nemi ilimin duniyar da zai zauna a cikinta ba ilimin duniyar da zai rayu a cikinta ba ba mu gamsu da wannan ba don dole sai an hada guda biyu a yi na addini a matakin farko wannan za a je har kabari zai amfani a duniya kuma zai amfani a lahira sana a koya wa yara ilimin na zamani su tashi da wayewa mutum a gan shi da addini kuma da ilimin zamanin ba zama ana cin duniyar ana yin wasu abuwa a duniya ana cutar da addinin da bai zan ana yi ba yanzu ku duba yaran na irin turancin da suka zo suna yi ni sai da na zo ina ta kokarin kwatanta wai tsakanin bakin yaran nan da malaminsa mai gabatarwa wai waye turancin ya fi zama ne ma a bakinsa ku yi haƙuri ba ko ka koya masu amma za ka iya koya wa yaro ya zai ya tsallake ka ba cewa ne sun fi ku ba amma dai karatun nan naku ya yi kyau kwarai da kuma karatu ne wanda alhamdulillah ba karya ba ne ko ba komi yaron ya goge turanci ya zauna a bakinsa saboda yawanci larabcin ya zauna a bakin saboda yawanci da irin wanda a satin karshe ne aka ba shi ya haddace abun dole za a je wajen pronunciation na wata kalma sai an ji kuskure a ciki kuma sai an gane kawai hada hada ne aka yi kawai a zo a burge baki amma duk wanda ya san boko yake sauraron turanci ya san yaran nan ko labari aka bashi ko news aka ce ya network news wallahi zai gabata Haka alhamdulillah an ci riba a makarantar da duka a watan tara aka buɗe ta haka alhamdulillah to wannan wallahi abin farin ciki ne ga iyayen yara a tayar da yara da wannan ilimi guda biyu na addini da kuma na zamani kar ku manta za mu yi wa addinin namun hidima mu taimaki addinin mu da ilimin da muke da shi din na zamani kar ku manta shi lamarin addini akwai wakilci a cikinsa wane ya zama kaza wani zama kaza wani zama kaza ba daidai bane duk mu tare a bangare guda daya a ce misalin dukkan mu gaba kowa ya je ya karanta qur'ani ya haddace ya rike an watsar da wasu bangarori ba mu da injiniyoyi ba mu da lakcirori ba mu da likitoci ba mu da kaza sai mu zauna ana kawo mana wasu baki su mana abin da su ga dama ya kamata a samu abinda da malaman economics suke cewa division of labor a raba aiki wancan ya kama can wancan ya kama can dole ne mu samu likitoci a cikinmu da in ba mu da lafiya za a kai mu asibiti su duba mu dan mu ne likita mahaddacin qur'ani likita mai ilimin hadisi likita wanda yake yana da ilimin addini mu samu direbobin jirgin sama mahaddata alqur'ani waɗanda suka iya musuluncin suka ke suke da shari'ar musulunci a wasu da mu'amalar mu samu gwamna mai ƙwar'ani mai hadisi mu samu minista mai ƙwar'ani mai hadisi mai ilimi mai larabci mu samu shugaban ƙasa, mu samu sarki mu samu kaza mu samu kaza dukan su ya zamanto they are well oriented kan ilimin addini da ilimin zamani sai kun ji kun fi son su sai kun ji kun fi kaunar su to wannan shine gyara da muke so mu yi akan babi na ilimi da taso da yara da ilimi kuskure ne mutum ya zo tara ilimin zamani bai da wayewa ta addini wannan shine matsalar ke damu mu wasu daga cikin yan boko mu musulmi ne amma da su ake fada ake yakan musulunci me yasa saboda ba samu orientation mai kyau ba tun a background din karatun su na addini ba babu mutum ya waye gari babu ilimin addini ya san shi ba da aka sai a wayi gari a yi amfani da ofishinsa a karya musulunci a yi amfani da kujerarsa a cutar da addini ko yana kallo ana cutar da musulunci saboda bai san addinin ba bai san daɗinsa da ɗanɗanansa ba ba zai iya magana ba ba zai iya ba da gudunmuwa ba to wannan abin muke son mu yi total elimination nasa mu gaba da shi gaba daya ya zama muna tayar da wasu mutane wanda suna tafiya da waɗannan ɓangarori guda biyu wannan makaranta ta a yuzu ta gini ne akan wannan tsari alhamdulillah cikin taimakon Allah shugabannin wannan makaranta Allah Ubangiji ya ba su zuwa abin da ya ba su na ilimi a yanzu ma ana nan ana cikin yin ilimin shugaban wannan makaranta yanzu haka yana ƙasar Masar yana ci gaba da karatu na da digiri. to amma matashi ne mai himma mai kokari a can ma malami ne a can ma yana da babban masallaci a can ma yana karantar da larabawa a can ma yana da'awa a can ma yana kaza sannan gashi a nan ma kuma ya shuka alkhairi to irin waɗannan matasa su ake so a samu wanda suke da hannu suke da ambition suke da kishi suke da manufa yaya za su taimaki al'ummar da haka muna kira ga iyayen yara da abubuwa kamar haka na farko wannan makarantar a abin da na sani kuma tattaunawa da muke da shi shugaban wannan makaranta darakta wannan makaranta ko ciyaman na wannan makaranta cewa ga abubuwan da ya kamata a kula da su a samar da bangaren ilimin addinin musulunci mai kwari mai inganci ilimin shari'a islamiyya hadda ƙwar'ani tahfi a samu mu'askar da za a sa yara ana ana training ɗinsu ya za su haddace alkur'ani kuma a samu ɓangaren boko mai ƙarfi ingantacce a haka za a yi ta tafiya akwai ɓangaren tahfiz hadda ƙur'ani? akwai ɓangaren islamiyya akwai ɓangaren boko da yara za su karatun boko ingantacce to amma ina so na gaya muku wata matsala da muke da ita a ƙasar nan wanda dole sai mun gyane mun gyara yanzu wani kafiri wanda ba musulmi ba mai mummunan aƙida ko mai gurɓatacciyar aƙida zai zo ya kama gidan haya ya bude makaranta a cikin tsakiyar unguwanninmu makaranta ta boko Mui ta ɗiban 'ya'yanmu muna kai musu su je su ba su tarbiya irin tasu ba wai cewa sun fi kowa ilimi ko sun fi kowa karatu ko sun fi kowa sanin tsarin karantarwar ba to amma za mu taimaka musu mu kai musu yara su saka kudin makaranta mai yawan gaske mu ta biyan kudin makarantar nan mu ta ainihin wato patronizing muna agaza musu muna tallafa musu muna ciyar da su gaba suna ɗaukan malamai suna sa musu albashi mai kwari. amma yau da wani ɗan uwanmu zai zo ya buɗe makaranta yana da alaƙa da ilimin addini ko malamin addini ne shi ko wani ustaz ne shi ko mahaddacin ƙur'ani ne shi ko wani shahararren malami ne a ƙasa sai ka ga mutane suna yin ɗari-ɗari wajen ainihin wato yaya za su kai 'ya'yansu irin wannan makaranta amma da ku duba karatun boko da yaran nan suka yi a nan gurin bilal azimu za a je a tarar da makarantu barkatai bila adadin wadda gabaki ɗayansu boko ake yi wallahi su bai kai ingancin turancin da yaran nan suka yi ba amma wani zai ji yana kyamar ya ɗauko ɗansa ya kawo shi makaranta irin wannan me yasa saboda yana ga akwai alama ta addini a ciki wanda wannan tunanin wannan tunanin kyamatar makarantun da suke da addini mutum musulmi yana kyamar makaranta da take tare da addini wallahi wannan ba karamar illa ba ce ba kuma wannan yana ciyar da mu baya yana kuma cutar da mu yana ainihin wato samu mu yi shekaru masu yawa ba mu zama wayayyu ba wa yake maka dan mutum yana da ilimin addini ba zai iya yin ilimin zamani ba wa gaya maka wa yake maka iya makarantar da ta gina akan boko kadai ita ce take iya ba da ingantaccen ilimin boko wannan tunani ne wanda yake ba na daidai ba tunani ne wanda yake na kuskure da haka mu yi kokari mu hada kawukanmu mu taimaki 'yan uwanmu masu kokari malamai ɗalibai waɗanda Allah ba su ilimi na zamani ya ba su ilimin addini suka buɗe makarantu mu kawo 'ya'yanmu su samu tarbiyya guda biyu su samu western education ɗin su samu kuma islamic education at the same time a lokaci guda ya fi akan ka tura ɗanka ya je ya samo kawai iya western education ɗin amma bai san ƙur'ani ba bai san hadisi ba bai san salati annabi ba bai iya sallah ba bai san girmama na gaba ba bai san kaza ba wannan tunanin ya kamata mu yi kokari mu gyara shi kuma larura ce da ta zo mana ta ci mu da yaƙi a gidajenmu da unguwanninmu da makarantunmu da wuraren da muke zama ina fatan iyayen yara za su ji wannan faɗakarwa a kusa ko a nesa mu taimaki makarantun da suke tafiya da tsarin nan guda biyu da ilimin addini da ilimi na zamani Ba ka da matsala yaron ka zai tashi yana da guda biyu amma mutum ya tashi yana musulmi yana kyamar makarantu da suke an sirka da addini ko ana yin larabci a ciki wallahi wannan ba karamar illa ba ce kuma babbar damuwa ce ina fatan iyayen yara za su yi kokari su kiyaye za kuma su yi kokari su gyara abu na gaba shi ne. yana ci abuwa masu muhimmanci yanzu na bincika a makarantar nan akwai wasu ɓangarori da iyayen suna yin sakaci wajen kawo 'ya'yansu watakila wasu suna ganin don sabuwar makaranta ce to yau dai ga abin da sabuwar makaranta ta yi kowa ya gani wasu na gani ko watakila ustazai ne a ciki da aka ba za su kawo 'ya'yansu ba to wallahi ina gaya muku abinda ustazan nan za su yi wallahi sun fi 'yan duniya abinda za su yi yanzu duk wani malaman suke zauna suke turanci na gaba ɗaya duk ustazai ne wasu zuma da ta alƙur'ani ne amma ka ji bakin su kamar turawa albarkacin ilimin addini idan ka same shi to kuma sai ga Allah ya taimake ka ya baka ilimin zamanin ma gaba ɗaya yanzu a ƙasar nan muna da mutane waɗanda suke Allah ya ba su abin guda biyu sun shiga ƙasar Allah ya ba su matsayi kuma an yadda suna da ilimin addinin kuma an yadda suna da ilimin zamanin ba wani mai gadara da ilimin zamani da ya isa ya ce musu ya ce kule in ba su ce masa cas ba ko ya ce ba su iya ba wallahi bai isa ba wannan sanannen abu ne muna da manya-manyan mutane a cikin gwamnati wasu 'yan siyasa ne wasu likitoci ne wasu lauyoyi ne wallahi yanzu a ƙasar nan a cikin manya-manyan lauyoyi da muke da su ba zan iya irga muku adadin manya-manyan lauyoyi waɗanda wallahi suna da wannan matsayi a ƙasa kuma dukkan su ma da ta alkur'ani ne ba za su yi ba wannan akwai su da yawa lauya ne ya iya turanci ya san kasar ya san dokar kasar ya san mai yadda kasar ban suna cikin mutane masu daraja amma kuma wallahi mala idan ya koma gida yana da masallacinsa yana da makarantar islamiyya ba a bar shi a baya ba suna nan sanannu shahararru idan an zo ilimin zamanin ba wanda ya isa ya ce musu wasiya ba ashe idan muka ga dama za mu iya gina 'ya'yanmu a kan ilimin nan guda biyu kar mu bari a yi mana tsakiyar da babu ruwa ciki akwai likitoci da na sani likitoci ne manya-manyan consultant likitoci amma wallahi malamai ne kuma na addini mahaddata ƙwar'ani ne suna nan barkatai a ƙasar nan ashe wannan yana nuna za a iya hada guda biyu akwai injiniyoyi waɗanda manya yan registered engineers ne amma wallahi ba a basu a baya ba wajen sanin alkur'ani wasu ma su suke sallar tarawihi a anguwarsu wasu ke limanci a ma'aikatarsu kuma sun yi ilimin bokon kuma ana cin bokon kuma akwai ilimin addini amma za a gansu akwai su tarbiyya akwai su da mutunci akwai su da kamewa da wahala ka gansu cikin wata kazantacciyar wato wani tsari da ake kawowa to iyaye na irin wannan tsarin shi muke so mu samar a ƙasar nan mu tayar da yara waɗanda suna da orientation na ilimin addini kuma da orientation na western education da na da biyu gaba daya mu tura 'yan siyasanmu sanatocinmu 'yan majalisanmu gwamnoninmu shugabanninmu ya zama alhamdulillah ba jahilai ba ba daɗi shugaban ka ya zama jahili ya zo wani an ce an gayyace shi a wani taro na ƙur'ani babban mutum ne ba sai na faɗi kujerarsa ba da ya zo da bindigogi aka rako shi a bayansa akwai odis ɗinsa da bindigogi sai an kau da hanya zai zo ya wuce amma alhamdulillah ya girma mutane ya zo taron ƙur'ani da ya zo cikin shawarar da yake ba wa yara da iyaye ya ce yara ku yi ƙoƙari ku haddace Kur'an din nan mai izu tamanin ku yi sai wani ofisa ya zo ce sa 60 ne 60 ne sai ce oke 120 <laughs> wato kada shugaba ne babban mutum ne amma the most unfortunate part of it shine daidai da adadin izu na alkur'ani ma bai san izu na wani kuma ya da wannan aka yada a duniya kowa ya gani ba daɗi shugaba ya zama yana jahilcin ilimin addininsa ba daidai ba ya'yan nan naku su ne sarakuna wata ran ya'yan nan naku su ne gwamnoni wata ran ko muna raye ko bayan mun mutu ya'yan nan naku su ne shugabanni waɗannan yaran jari ne ku koya musu ilimi tun suna yara ba abin da za ka yi wa yaro ka taimake shi kai mai gata wallahi irin ka ba shi ilimi kuma duk wanda yake son ɗansa ya zama wani kada ya ɓata lokaci akan nuna masa kuɗi da nuna masa duniya ya ɓata lokaci akan nuna masa ilimi da muhimmancin karatu idan ka ba mutum ilimi ka sake shi ko ina ma ya tafi a duniya zai rike kansa ya rike na kasar shi ya taimaki kuma da yake rayuwa ilimi kenan ke sa yaron nan da ya zo da kalmar da ya yi magana akan muhimmancin ilimi ba abin da bai faɗa ba a kan darajar ilimi da matsayin ilimi ya mace ce ko da namiji da aka iyayen yara ku farka da ilimi ne ake samun security da zaman lafiya a cikin al'umma yanzu abin da zai baka tsoro duk inda ka ga ana ta'addanci ana zubar da jini ana kashe mutane ana sace-sace ana kaza insha Allah za ga masu ilimi ba da suke kuskure iyayen waɗannan suka yi tun suna yara ba su mai da hankali wajen inganta musu rayuwarsu ta ilimi da karatu ba da haka da suka tashi ce suke neman ya za su samu abin da za su kashe kawai aka ba su wata hanya da za su rika samun kuɗi nan da nan ba da ilimi suke aiki ba sai dai ilimin yin barnar sai dai ilimin yin tajinci amma ilimi da zai amfani mutane to ana taimakon yara ne tun suna yara kuma duk wanda yake da kishi yana haƙura da komai na luxury da jin daɗin rayuwarsa ya taimaki ɗan sai karatu duk abin da ka mallaka ka haƙura da hawa mota mai tsada ka haƙura da gina katafaren gida ka da kaza da kaza da kaza da aurace aurace kai bildin rayuwar 'ya'yanka da su ne za su taimake ka lokacin da ka gajiya amma yau iyaye yara ai ta rikici da su akan biyan kuɗin makaranta mutum ya iya biya kuɗin makarantar 'ya'yansa amma ya je ya ƙara aure ba ya iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yansa ana ta rikici ana koran 'ya'yansa amma yana da budurwa yana da fasawara da zai je ya ƙaro aure wannan gajeren tunani ne da rashin sani ya kamata kudin makarantar ya'yanka shine priority nasa shi ne abin da ya fi muhimmanci ya za ka bari ana koran 'ya'yanka alhali kana raye baka mutu ba wallahi ana ba mu labari akwai matar da aka mutu aka bar mata yara marayu ta sa su a makaranta uban ya tafiya ba su cikin talauci wallahi kosai take toyawa a kofar gida da wannan jarin kosai din da shi take biyan kudin makarantar 'ya'yanta na firamare suka shiga jiniya ta biya suka shiga siniya in ba ta iya biya ba ta ce a yi mata hakuri da kosai da kosai da doya take soyawa in gina muku sai da har ta kai 'ya'yanta ya ba suke karatu da wannan kaskon na kosai da wannan ludayin da wannan ƙwaryar da take ɗaukar kosai tana sawa ana layi ana siya tarbiyyanta bayan yaran sun yi karatu sun gama suka samu albashi suka ba ta hutu ta zauna suka gyara mata gida suka ba ta abinci suka yi mata kaza da wannan kudin kosan da ta biya musu kulfis yanzu gashi tana cin moriyar taimakon da ta yi wa 'ya'yanta yanzu mace tana iya zama ta rike ɗa ta biya mai kudin makaranta wata sana'a take yi ta ciwo bashin kaya ta sayar abinda ta samu na riba shi za ta biya wa 'ya'yanta kudin makaranta kai namiji kana nan da lafiya ka kana kwanciya a gida ba ka iya biya wa 'ya'yan kuɗin makaranta na koyo 'ya'yanka so kake 'ya'yanka zama barayi su zama masu shaye-shaye su zama masu kwana a titi su zama masu yawon banza a gari su zama liability su zama masu dauke-dauke su zama 'yan jagaliya 'yan banga ta siyasa masu ɗaukar makami su kashe wanda ba a yi da shi haka kake so 'ya'yanka aika zama lalle haka za zama idan baka ba su ilimi ba ko yara 'yan mata a yi abandana su a ƙi a kai su makaranta ka ga yarinya ta girma ta girma amma ina ba ce karatu ba kwanan nan wata yarinya budurwa take ga mun ta fi shekara kusan ashirin da biyar ta ce malam babana ya cuce ni nace subhanallah ta ce ba shi kadai ba da mamana ma sun cuce ni ta ce malam gani girma ya kama ni yanzu aure nake da bukata amma wallahi malam ko takardar firamare ba da shi kuma ko islamiyya ba sa da ba kokari na ne kawai nake zuwa nake bin kawaye wanda suka iya ije ne amma in shiga wata makaranta ta tsari za a biya mu wallahi ba sa da ba sai dai su tura ni wancan gidan mai aikin karfi a tura ni can mai aikin kudi can da yi wanke wanke yanzu ga girma ya zo mu. duk wanda ya zo nema na aure in ya tambayi me background na karatun addini na da na zamani in na ce babu sai ta ba zai dawo ba kada ai wannan ta ci baya an cutar da ita to da yawa irin wannan daga ƙarshe in aka samu prostration wala sai ta kama karuwanci ko sai ta kama aikin banza ko ta shiga irin ƙungiyoyin nan da ake shiga ngos da ake shiga a yi tafiya ta ku da su ba za ta yi aure ba kawai tattabin maza suna biya mata bukata tana samun na aljihu to wannan shine illa daga cikin illolin bari yarinya ya mace ba sa ta yi karatun addini da za mace ba mace a gidan mijinta tana da daraja tana da kima idan tana da karatu tana da ilimi mijin yakan ɗaga mata kafa mijin yakan ga kimanta wannan ta sa a cikin tsari na da'awar mu duk inda muka zo muka gina makarantu sai mun bude makarantun wato married women matan aure mu ba su da sakandare idan ba su yi ba mu sauƙaƙa musu karatun su zo su ma samu sakandaren nan mu ba su hadda ƙur'ani mu koya musu hadisi iyayen da ƙwaƙwalwarsu za ta iya ɗauka su ma a tafi da su su zama wayayyu yanzu har jami'a mace mai shekara a hamsin ma za ta iya shiga university in ta nema admission ba za a ce ba za a bata ba za ta yi karatu haka karatun addinin da za ta iya yi da haka barin 'ya'yanmu suna zaune ba sa karatu shi za ake samun yawan 'yan tasha yawan masu dauke-dauke masu tsare titi masu balla mota a yi fakin masu zuwa da wolf bana su kwance tayar mota da daddare su tashi fakin masu tsallaka gida masu fashar waya a masallaci marayin takalma wallahi duk za ka tarar yaran mu ne wanda ba su yi karatu ba kuma duk inda ka je kaga yarinya ta fadare ta zama yar iska tana iskanci tana bin maza in Allah ya soya da za ga ba karatu ba ya na addini ya na zamani ashe wannan zaman banza wannan hana yara karatun ana amfani da shi don a gurɓata tarbiyyar mu ta addini da ta rayuwar mu zamani da aka yanzu ilimi shi shine kamata mu rufe ido mu zo mu kai ƴaƴan mu karatu yanzu wannan gari namu na Kaduna gani ne da ya shahara da ilimi da ilimin addini duk duniya duk afirka ba wanda bai san shan abokan mahmud dole ba a ga duniya yana yi masallacinsa yana nan ƴaƴansa suna nan almajiransa suna nan majalisinsa yana nan karatunsa da darasin shan abokan mamun zuri yana nan a kaduna yana nan yaya ɗan kaduna zai tashi yana sakaci da ilimin addinin musulunci idan an zo ilimin boko ni baki na bai zai irga muku adadin manyan mutane da kuke da su yan boko a federal government a kasashen waje likitoci injiniyoyi lakcarori waye da sauransu ba wallahi ba zan iya irgawa ba ashe gari ne da ya ginu akan al'ilmu ilimi na addini da ilimin zamani ga manya-manyan mahaddata qur'ani a garin nan ba za su yi matasa wanda a dukkan ƙasa shahararrun malamai masu da'awa a duniya an san su yan kasuwa da kuma malamai da yan boko duk an san su to yaya wannan generation din wannan zamanin za mu zo a wannan gari mu rinka barin mu suna tsalle-tsalle suna guduwa ba sa zuwa islamiyya ba sa zuwa makarantar boko so kuke mu ma duk a zo a ɗebe yaran namu duk a mai da su 'yan ta'adda a mai da su marayi a mai da su yan shaye-shaye a mai da su masu dauke-dauke a samun makarantu irin wannan wallahi ba karamin alheri ba ne yanzu ku duba irin wannan makaranta a tamayiz ku duba ginin da ta samu ingantacce strategic guri ga iska ga fili ga parking space ga gurin wasa ga azuzuwa na zamani ga kujeru masu inganci me ya saura ga ta a cikin unguwa sai ka ɗauko ɗanka ka kawo kuma ina muku rantsuwa da Allah wannan makarantar ta wuce wallahi ba an gina ta ne don a tara kuɗi ba wallahi wannan makarantar an yi ta ne for the sake of da'awa a bada gus wato ilimi ingantacce da orientation na addini da ilimin zamani shine kurin burin mu inganta yara mu rage mashaya a cikin unguwa mu rage barayi a cikin unguwa mu rage masu zama an banza a cikin unguwa shi ku zo ku duba duk malaman makarantar nan mutanen kirki ne masu kamala masu mutunci idan mata ne masu daraja to haka ɗaliban su ma za su zo. ka duba irin ginin da aka yi yanzu wani ne ya zo ya bada taimakon su saboda Allah a zo a gina dan al'ummar musulmi su amfana amma mutum sai iya sa dan shi ga ilimin zamani ga na addini amma sai iya sa ɗansa ya kai ɗansa wurin da za a koya masa haliloya haliloya ga ƙur'ani ga ƙalar la'u, ga ƙalar sulla ko ya kai ɗansa inda za a koya masa rawa yanzu da wasu makarantun ne aka zo irin wannan speech and prize giving day wallahi da zama za mu yi muna kallon yara suna suna suna rawa muna muna kaza muna tafi amma nan mu za mu ce yara su rawa ba sai dai musu zo su yi larabci su buga muku kai su zo su yi turanci su buga muku kai su karanta qur'ani su buga muku kai mu nuna muku cewa za mu iya ne da yaro ɗan shekara shida bakwai takwas tara goma zai iya yin abin da ɗan shekara arba'in zai ko abin da ɗan shekara arba'in da zai iya yi ba wannan ita ce manufar da haka wuraren da ake da rauni na samun yara da za su yi karatu ku ci wannan moriyar ku yi amfani da wannan dama yanzu wasu makarantar ba a gidan haya ake yi wallahi ɗakin gida ne ba good ventilation ba wurin wasan yara ba ban ɗaki mai kyau haka za a zo a kama gidan haya a mammatse yaron ka kullum yana kuraje saboda bala'in zafi ba iska amma duba wata makarantar duba rijina duba baranda duba wurin shan iska ga masallaci kuma na yin sallah yaro zai koyi sallah bayan ya yi karatu kuma ya zo ya sallah wani falala wani gata iyayen yara kuke nema sama da wannan to alhamdulillah muna kira ga iyayen yara su karbi dama su karbi ni'ima da ubangiji ta baraka wa ta'ala ya basu. su na sa 'ya'yan su yi karatu 'ya'ya na kowa ne 'ya'yan nan namu ne gaba daya yanzu ku duba wani yaro da malam yake bayani a nan sai su ne irin ne ka duba yaron nan da ya zo huduban nan yaron nan da ya zo speech na yaro da kaza zuba ban sai na kabari yana kwanci yanzu da za a ɗauki hoton yaron nan da a ce na kabari yana ganin da ya tafi ya bari da za a bidiyo a tura wa wannan mutumin a kabari a ce ga ɗanka abin da yake yi wallahi a wannan rana a wannan lokaci ya samu relief na bakin cikin kabari mai tarin yawa kuma ina tabbatar muku karatun da yaron nan yayi anan wallahi Allah sai ya kai kabarin uban shi wa kana abuhuma salihan sun yi aiki na kwarai an kai ga iyayensu sadaka jariya kai ma ce ma ba su sani ba za ka iya tafiya kabari za ka iya tafiya kabari ɗanka idan baka tsora shi akan tarbiyya mai kyau ba ya aikata sharri a tura maka kamar yadda in yi alheri za a tura maka yanzu wannan yaron maraya amma ka duba yadda ya tashi insha Allah ta'ala yaron nan sai ya samu saukin rayuwar maraici dan albarkacin bakinsa da kwakwalwarsa da zai rayuwar kaskanci ba kuma abin a yi wa uwarsa murna ne abin a yi wa al'ummarsa murna ne yana matsayin maraya ba uba Allah ya san yaya ake biya mai kuɗin makaranta dan talaka miskini bai da uba amma ya yi karatu to irin wannan tsarin shine muke da bukata mu samar da shi a cikin al'umma a gina makarantu a taimaki 'ya'yan marayu a tallafa musu sun karatu ba ma so yaro ya tashi don shi ubansa shi maraya ne ya rufe ilimi ko a yi abandon a watsar da shi ba mu son wannan tsari so muke mu ba su karatu kamar yadda suke masu iyaye uwa ɗaya uba ɗaya suke samun ilimi wallahi wannan abun farin ciki ne kuma abin mai wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ne a duba dukkan bangarorin nan a kawo yaran nan su yi karatu kuma a rinka kawo ziyara makaranta duk inda kuka ga kuskure ku zo ku yi magana a makaranta su gyara malam ya muka ga performance na yara yana yin ƙasa malam ya na ga yaro na yana cin 90 something percent yanzu yana cin 60 70 me ya faru barin aikin malamin nan korashin ko kore ko an canja masa aji saboda yaro na na ga performance ɗinsa na turanci yana yin baya baya wallahi da ya zo duba ashe malamin ya samu aiki ne ya bar makaranta ya koma wani guri ka duba yadda affecting karatun yaro wannan uba ne da yake bibiyar karatun yayansa ba irin kai ba da za ka je kasuwa a zuba maka shinkafa da miya da naman kaza cinye kaza ka ci ka more ka ɗauko yogurt ka ƙara kai katon tumbi ba ka bincika karatun ɗanka wallahi hatsari ne a wannan zamanin ba ka bincika yaya ba ko masu ka a makaranta kana biyan school fees amma ba ka ganin me tasirin school fees da kake biya da aka ku rinka challenge makarantu ku je na barin malaman makarantu suna hutawa ku rinka zuwa kuna bibiyar su wannan zai sa su rike amanar aikin su su rinka yin aiki mai kyau idan na san in nayi abu ana duma ni sai na fi kulawa amma in kai yaro in watsar da shi wani ma bai san ma ina layin makarantar dan su yake ba wani bai san malamin qur'anin dansa ba bai san malamin hadisin ɗansa ba bai san malamin english na dansa ba bai san malamin primary na dansa ko secondary ba haka kawai yake tura ɗansa baya bincike watakila ma gurɓatacciyar makaranta ya kai ɗansa ba da labari ana koya masa tambiya mara kyau ba da labari duka waɗannan kurakurai ne da ya kamata iyayen yara su gani su yi ƙoƙari su gyara don inganta ilimi na gaya muku ilimin yaran na yana da amfani wallahi tallahi duk yaron da ya tashi da ilimi ya tashi da karatu to baya wulakanta baya tozarta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi ikra ikra yi karatu ka duba da yazo cewa ikra yi karatu sai bashi abu da yi karatu kawai bai faɗi wani irin karatu ba bai faɗi yawan karatun ba bai faɗi kaɗan ɗan karatun ba kawai yi karatu kawai shi karatu duk abin da za ka karanta karanta saboda zai taimake ka ya inganta maka rayuwa abu na karshe da zake so tsaya a kai shine shawarwari ne ga ainihin wato hukumar makaranta da malaman makaranta na farko hukumar makaranta ta yi kokari ta inganta duk wani abu da ya shafi ilimi da karatun yara da rayuwar yara a makaranta a kula da lafiyar yara kada a rinka barin yara suna zama suna fada suna kwale-kwale wani ya ɗauki kujera ya fasa kan wani ko wani ya zo da gurbataccen abu ya ba wani ya sha wannan bangaren lafiya kenan wanda da yawa daga cikin makarantu ba sa kula da shi inda aka ci gaba hatta irin nau'in abinci da yaro yake zuwa da shi sai an yi cikin a get watakila an ba wani yaro rubabban abinci zai iya zuwa ya ci ya sa masa ciwon ciki kuma dan uwansa ya ci ya lalata mai ciki watakila wani zai je kawo wani abincin da yake lalatacce ne a kula da shi ya ba wa abokin ya ce cutar da shi da kuma waɗanda suke zuwa ba a ba su abinci kuma ba a ba su kudin break makaranta ya kamata ta gane waɗanne yara ne ba sa zuwa da abinci kuma ba a ba su kudin break suna bi suna roƙon 'ya'yan mutane ko suna kwacen abinci na yara ko kuma in ba su yi ɗaya daga cikin wannan ba suna zama da yunwa wannan zai affecting performance nasu yaro zai zama bai gane karatu saboda da yunwa a cikinsa bai ci abinci ba a yanzu ba a turo yaro ba abinci ko ba kudin break wajibin makaranta ne ta samar da mai abinci standard mai tsafta ko dai ita a makaranta ta ringa yin abinci tana sayarwa yara ko kuma a haɗa kai da wata mai abinci ta ringa zuwa a bakin gate ko a cikin makaranta ana duba ingancin abincin ana duba arhar abincin ana duba kyawun abincin ana sayarwa 'ya'ya waɗanda iyayensu ba za su iya dafa abincin kawo musu ba wannan dole ne makaranta ta kula da wannan sannan amfani da duk wani abin da aka san cewa yaro zai iya ɗauka ya kwala wani to cire shi ake kamar misalin kudera ta karye ga guntun karfe kar a bashi a ɗauke shi a ƙore shi don wani yaron zai iya ɗaukarsa da wasa ya jefi ɗan uwansa ya fasa masa kai da wannan karfe ko ya kashe shi ko ya sa masa jinya kamar yadda wani ya tura wani kan kujera ya fasa mai ido ƙarfen kujera ya fasa mai ido tambayar da aka yi yaushe aka yi wannan abu a break ne idan a break ne yayi kuka bar yaran yaran ku suna yin break ba malamai a cikin su kuskure ne yara su fito breakfast ba a samun malamai suna supervising din su suna duba su kuskure ne to idan aji ne to yaya aka yi wani malami ne a darasin wani malami ne har wani yaro ya dauki makami ya buga wani duk wannan feluwa ne na wasu daga cikin makarantu duk uban da ya san me yake yi idan aka zo masa da ɗansa an masa rauni a makaranta zai tambaya ya ce a wani lokaci aka yi raunin lokacin aji ne to ya aka yi na malamin a lokacin break ne yaya aka yi ba masu permission ina duty master me aikin ka kana staffroom kana zaune yara suna doke doke ko wani ya tura wani ya buga kansa a karfe ko a jikin lilo ko na makamancin ko fili e, za a fita dole a hada su da malama ko a hada su da malami lokacin da za su yi zamani ya kawo wannan dole mu kula da wannan ina ba da shawara ga hukumar makaranta yana daga cikin inganta makaranta samar da irin wannan dan duk wanda ya kawo ɗansa ya ga yau an yaga mai riga yau an yi fasa masa kai yau an yanke shi da reza ah, me ya kai ku kuka ɗalibai suna zuwa da reza wai yaro ya zo da reza wai yana ke fansa ai akwai shafuna yaya za ka bar yaro yana rike reza ashe ba ba cikin din da kan yara idan wani ya dauki ne ya yanka cikin wani fa idan zuciya ta dauke shi ya yanka fuskar wani da reza fa wannan kuskure ne rashin wayewa ne ci bayan makaranta ne ku kula shi yasa ake so duk yaro idan zai shigo makaranta sai an yi cikin din jakarsa wani wallahi zai iya dauko kusa yana wasa da ita wani zai iya dauko wuga ma ya jefa a jakarsa yaro ne wani zai iya dauko wani makami ya shigo da shi ya je ya saka wannan kwansa a gyara wannan sannan kuma iyaye ku rinka tambayar ƴaƴanku yau malami nawa ya shiga ajin ku. period nawa kuke yaro zai ce muna period bakwai sai ce sai ka ce malami nawa ya shiga in yace uku suka shiga to ka tabbatar makarantar na akwai matsala ku zo kar ku bada kuɗin ku a banza ku tabbatar me yasa ba a shiga wannan ne zai sa su himmata su tsaya su yi karatun su karantar da 'ya'ya da gaske ba wai ake ba su kudin makaranta amma ba sa kula da amana karantar da yara ba wannan muhimmancin sa yana da kyau kwarai da gaske wannan kuma shugaban makaranta principal na makaranta headmaster makaranta wajibin su ne tare kowane aji kowane malami ya shiga yana daga cikin alamar lalacewar makaranta ka shigo ka ji makaranta ana ta kawo da surutu a lokacin kuma ana aiki ina malaman suna sabrum suna cakin da waya a inda aka ci gaba wallahi ba a barin malami ya shiga da waya cikin aji yana cakin ko ya zo ya zauna lokacin aiki yana chatting yanzu lokacin whatsapp ne lokacin facebook ne kowa sa akan wayarsa yake dan me za a bari hukumar makaranta da waya, ya kamata a cire a cikin albashinsa ina fatan yan uwana malamai suna ji ba na so a lalata mana makarantunmu na addini har a zo ana kyamarsu saboda muna da addini saboda muna da ƙwar'ani saboda muna da sunna a ce ai wani ai ustazai ne ai wannan ba su da tsari mu ne ya kamata mu zo da tsari sama da na kowa wanda ba musulmi ba wanda yake bai kishin musulunci ya zo maka da tsarin da ya fi naka wannan ci baya ne a gare ka a kula da wannan da zuwan makaranta a kan lokaci malami an ɗauke shi karfe takwas ya shiga aji amma sai ga wani sai tara da zai zo wani ba sai goma wallahi cin amana ne wannan malamai wallahi kuma bai dace da karantar musulunci ba ya kamata malami ya sani daga karfe takwas ɗinka har zuwa karfe ɗayanka an sayi wannan lokaci kowa ya ka ɗauka ka buga a wannan lokaci wallahi sai ka nemi izini ku je ƙasar turawa ku gani kowa ba a shiga da shi kamfani wajen aiki akwai wani ɗalibi na muna waya da shi a ingila nake na ka neman ka da rana ban same ka ba yake ai malam ni ma'aikaci ne a wani wani mall nake aiki wani provision store nake aiki ai malam da mun je kwace wayoyin mu ake aiki kaga tsayawa nake kawai ina duba wannan ina nuna kwastoma ce ba sa bari a ɗauki waya shago na sai da kaya ba sa bari a na waya amma yau malamin makaranta zai iya minti ashirin yana karɓan waya a cikin aji saboda ya raina hukumar makaranta ya raina principal din ya raina tsarin makarantar ku yi hakuri wannan fada ne na gida mu gaya wa mu gaskiya da waɗanda suke zuwa da makara ba sa zuwa kan lokaci ko kuma malami kun sai tafi ɗaurin aure ka zo ranar litinin ina malami malamin masu ya ce wallahi ya tafi zamfara daurin aure malamin daurin aure uzuri ne daurin aure dole ne ka bar a assignment ɗinka da daurin aure wai ai wallahi tun asabar suka tafi ya kamata su zama ladi ba samu dawa ba abokanai suka ce a tsaya sai ka hawo motar haya ka dawo saboda kana da a assignment ɗinka na dole irin wannan malami ya kamata a yi a kuɗi a cikin albashinsa don ya gane cewa ya ci kuɗin bayan Allah kuma ya gane ya yi laifi a sa wani malami ya rike masa idan mota ya zo ƙarshe shi a mai arrest a ce sati kaza awa kaza ka rike wa malam wani an dauko daga albashinsa an ta maka kowa zai rika kula amma wallahi wani kawai ma tafiya yake yi ma bai nemi izinin principal ba saboda in aka rena principal in aka rena shugaban makaranta ko permission ba a dauka wani kuma an neme shi a ransa a makaranta aka duba ina yake wallahi ya tafi sayo shinkafa da wake sai shinkafa da wake zaka yawa biyu wallahi ya dan zaga yanan bayan makaranta zai shinkafa da wake ha ba mala wannan ba daidai ba ne to waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke kashe mana makarantu daga yaro ya zo malaminsa bai zo ba monita ya je sabon ashe gashi amma bai zo ba wani kuma ban ɗaki zai shiga ashe gudawa yake sai ya minti talatin yana dubuno me yasa baka sha fulajin ba lokacin da aka dawo baka san ba da aiki duka wannan abubuwan sai mun gyara su ko a addini ne ba a yadda mutum ya yi amfani da addini ya cutar da wasu ba lokacin ku sayan su aka yi kuma ya kamata ku biya haƙƙi makaranta ta rika girmama malamai ta mutunta su wannan shine abu na gaba da ke ba da shawara fire inganta rayuwar malamai ina fatan mai girma da rasha shugaban makaranta kana kula don ko a sallar nan nace muna tare da shi a Egypt nake to makarantar nan ta ba a tamayyuz ya kamata a duba sha'anin su lokacin babban sallah dan ba kowane malami ne yake iya yin karagon layya ba da haka makaranta ta duba cikin nan abin da Allah ya hore mata a yi wani abu koyaya walfaya da azumi a sayi a sayi shuga a sayi madara a sayi abubuwa ko dan taliya ko makaroni a dan bi malamai a raba musu a ce daga hukumar makaranta za su zauna za su ji suna son makaranta amma makaranta tana ta karban kuɗi ba ta kula da malamai sai albashi zalla da ya samu inda ake ba da welfare zai ce a bari fita bar nan ɗin koma ta in je inda ake min walfaya wala kwanan shinkafa guda ɗaya za ka ba malami a shekara wallahi sai shekara uku a makaranta ka yace a duk shekara ana bani kwanan shinkafa ɗaya a kula da su idan an zo babban sallah in makaranta tana da kuɗi ta sayo bujimi mai ƙarfi mai kyau na dubu ɗari biyar a yanka ki a tsakiyar makaranta a ba malamai na san kuna yi amma ina bayani ne saboda duniya tana jina saboda malaman makaranta suna rayuwa cikin talauci da bukata kaga malamin makaranta ya fito malam kamar mutuwa aka masa a gigice a kode da yawa malaman firamare secondary suna zuwa wallahi ko karyawa ba su ba a wata makaranta da na sani principal din da yake mai dabara ne sai ya nemo gas kuka ya nemo wata mata kamar nani haka ya dauke ta tana aikin nani kuma tana dafa shayi kullum da safe karfe bakwai za ta zo ta dafa shayi duka duka nawa zai ci dukkan da za a saka inda makaranta tana da dama a hada da madara malami zai zo sa kofin shayinsa ya dan sha ruwan zafi ya shiga aji ka ga malami yana da active very active a cikin aji saboda wannan shayin da hukumar makarantar ta bashi wannan wani saya ne mai kyau wasu ma suna hada da dan biskit ma wani bai wuce naira biyar ba naira goma a dan afa mutum zai dan ji daɗi wasu ma za ga suna da kokari duk sati in makarantar ta yi ƙarfi sai ga ana ɗan dafa abinci da ranar juma'a kafin a watsa za a kawo abinci malamai su ci su karya kashi wani lokacin wani lokacin kuma a ba su jalof kaga malami zai ji daɗi idan malami ya buƙaci bashi matarsa ta haihu ya zo ya rubuta a bashi bashin dubu hamsin ya zai sai ragon dubu talatin ya yi hidimar suna dubu ashirin a rinka cire dubu biyar biyar a matsayin ainihin an taimaka masa wannan yana da cikin abin da za a rike malami duk malamin da ka bashi bashin dubu hamsin ko dubu ɗari ka rike shi a tilis shekarar nan dai ba zai fita a makarantar ba da ya zo zai fita a ana biya bashi kuma ni ba da kudin da zai iya biya wannan ma siyasa ce ta rike malamai a rinka ba su bashi a rinka ba su lot watakila wani yana da iyali matarsa ta haihu bai da abin da zai mata na suna sai a taimaka masa ko kuma watakila ya zo yaron sa yana makaranta baya iya biya sai a ce ya kawo ɗansa yanzu a makarantunmu duk malami da yake karantar da yara a makaranta muna ba shi free education na ɗansa biological child nashi free education don mu riƙe malamin kada a cikin ka kawo ɗanka yana firamare yana karatu to ka san ba ka biyan kudin makarantarsa dubu saba'in a tam ko dubu hamsin a tam wannan zai sa mu riƙe ka kaga saboda yaron ka yana nan ba za ka tafi ba saboda yana free education mun baka scholarship to wanda yana cikin hikima ko da makaranta ba ta da karfin da za ta bada ainihin wato malami a bashi yaro ɗaya to a ce ya yaron kuma shi ma a dinga cira a hankali a hankali sai su ji suna son makarantar sai suna ƙaunar makarantar dangane da marayu hukumar makaranta ta rinka kula da marayun unguwa aku zo ku gina tsatan gida miliyan barkace amma akwai 'ya'yan marayu ba sa iya zuwa makarantu sai ku tsuntsunta iya yadda za ku iya maraya goma maraya ashirin maraya biyar maraya kaza sai a neme su sai a ce ku zo za a ba ku kola ku ji da kayan uniform ku ji da books amma school fees an ɗauke muku to dole mutanen unguwar za su kuma makarantar saboda tana taimakon marayun unguwar sannan watakila wani malami yana da maraya sai ya ɗauko shi mai rijista ya sa amma a rika bincike saboda zamani akan kawo mutane 'ya'yan da ba marayu ba ne a kashe ubansa ubansa yana raye dan ni an taba kawo min yaro aka ce wannan ai maraya ne a ce uban yana raye kace shi aka yi kawai dan ya samu scholarship to ya kamata ku dinga bincike ku tura mata su binciki iyayensu a tura maza a bincike unguwarsu idan babansa yana raye sai a ba shi hakuri wannan yana cikin abin da yake rike makaranta ya sa mata farin jini a wurin al'ummar unguwa ya sa mata karbuwa a wajen Allah dan Allah yana son taimakon maraya a agaza masa kamar da ayoyin alkurani sun yi bayani haka bayan nan irin abubuwa na excursion da za a ƙara wa yara nishadi makaranta ta kula da su wata ra a ɗauki yara a kai su gidan zu wata ra a ɗauki yara a kai su gidan rediyo wata ra a ɗauki yara a kai su airport yaro bai taɓa ganin jirgi ba a kai shi a je a ɗauki hoton da jirgi a nemi izinin airport din wani ma irin scrap jirgin nan wanda ya lalace ya mutu ana iya zuwa ina tunawa muna yara har garejin mota ake kai mu gareji na mota wallahi sai a je a bude matattun motoci sai a ce ku shiga ku ta tukawa a yanzu haka gwamnati ta ina tuna makar inda aka kai mu muka je muna shiga muna zuwa cikin wasu motoci duk excursion ne ko a kai su gona a nuna musu malamin agri ga yadda ake kaza inda mangoro a dan ciciran musu a kara musu nishadi a dauke su a kai su bakin ruwa su kallo su yi wasa a sa igiya a ce su shiga su yi wanka daga nan kar ku shiga duk wannan abubuwa ne da ke kara yaro nishaɗi alhamdulillah wata rana a madina kawai sai na gode bawan allah da ɗalibai a bayan shi na san shi wani dokta ne a wannan jihar yake da yara da yawa a bayan shi na ce yaya na ga haka ya ce umra muka zo nake da suwa ya ce ɗaliban makaranta ta ce me ya kawo yake excursion nake excursion din har madina ce, ai mu makka da madina muke zuwa excursion din ce yanzu yaran nan da na gaya ma ba wanda bai shiga ka'aba ba sun yi tsari sun je hukumar masallaci ta san da zuwa su sun rubuta takarda sun yi kokari an ba su dama an bude wa yara sun shiga ka'aba an kai su sun gaisa da su dai ya dauki hoto da su sun gaisa da shirai ya dauki hoto da su yanzu wannan yara baka samu kishin addini ba to akwai wanda na bincika ingila ake kai su da amerika da ingila da amerika ke kai a kai su ruwa a kai su wurin shakatawa yaro sai tashi da buɗaɗɗiyar ƙwaƙwalwa da wayewa akwai wanda ake kai su san misira a ɗaiɗi yaro ashirin a neman musu biza kuma hukuma tana ba da bizan nan da wuri tun da an san da wata manufa ne a ɗauke su a kai su to yaya ake yi makaranta suke biya a'a ana fitar da tsari ne ga iyayen yara wanda za su iya sai a ce a tsawon shekara ɗaya za ka iya biya wa ɗanka kudin kujerar ainihin wato jirgi 2,230 za ka iya biyan kudin biza 60,000 kaza a eh, zai iya to makaranta kuma za ta taimaka da ɗan guzuri kai ma za ta kawo sai ga a tsawon shekara mutum yana sa wani asusu a makaranta ya kawo dubu hamsin ya kawo dubu talatin ya kawo dubu kaza kafin shekara ya cika wa yaronsa kudin biza da kudin tiket shekara tana yi kawai yaro za ce jawo briefcase ɗinsa za a tafi madina da shi ya je ya yi umra ya yi excursion ya je ya hajji ko ya je kaba ko ya gaita da limaman harami ko ya je haramin madina an kara masa san wannan duk wannan tsari ne na excursion yanzu da ake na zamani ba wai a tsaya a gidan dabbobi gidan zu kare ba ina fata ana fahimta kuma iyayen suna iya yi dan talaka wanda ba zai iya ba sai a bashi kuma a wannan lokacin gaya muku abinda makaranta take yi cikin website take yi duk shekara makaranta sai ta samu malami ne sai ta biya masa the best preacher in the year. da best teacher shi zai raka yara instruction a biya mai kudin umra shi zai raka yara ya shiga jirgi dan Allah wannan malamin zai bar makarantar nan me zai bari ba me makaranta za ta rasa dan ta biya wa malami dubu ɗari bakwai ko dubu ɗari biyar ko dubu ɗari kaza ya je ya ji daɗi an yi wa yara addu'a ko ya je Misira ko ya je wata ƙasa ko na makamanci wannan wannan shawarwari ne masu kyau da za su inganta makaranta da kula da karatun makaranta da irin wannan Fit and fried giving day a kira mana yara mu ga meye suka koya a shekara a kwankwason mana su zo su da ka su zo su karatu su zo su presentation kalmomi masu daɗi malaman su muji irin yadda suke magana malaman su ne suke gabatarwa mu ji lambar ɗinsu mu ga ƙwarewarsu wannan shine zai sa iyayen yara su ta kawo yaransu karatu makarantar ku ba wai iya gini kadai ba shi ke sa a cika yaro a makaranta a ingancin karatu uwa uba kuma tarbiyya wannan da shi zan rufe wajibi ne hukumar makaranta da malamai kula da tarbiyya yara waya zuwa da waya makaranta yara kanana suna zuwa da waya makaranta hana akwai hadari na farko yana hana su karatu yana hana su concentration sannan yana sa su bata ƴaƴan talakawa yanzu wani bai koya wa ɗansa waya ba amma a makaranta abokinsa zai koya masa amfani da waya yaran nan sun iya shiga wurare da dama su je suna leƙowa su gano abin da bai kamata su gani ba abin da shekarunsu bai kai su gani ba amma tun da an sai musu wayoyi masu tsada za su spoiling kansu su spoiling trend din su spoiling tsarin makaranta da haka lallai a rinka sacin jakar yara a samu malamai mata suna sacin yara 'yan mata saboda suna so ko waya a jikinsu wasu a ɗan kwalinsu a daina bari suna shiga da waya makaranta akwai makarantar da aka kama yara 'yan mata da an yi break wallahi ban daki suke shiga malam su kunna fim a wayarsu wacce ba su da waya a cikin banɗaki yara uku hudu balagaggu aka kama su a cikin banɗaki suna duba waya suna kallon fim me amfani wannan makarantar ba ta kula da 'ya'yan mutane me amfani wannan iyaye da ke barin 'ya'yansu suna fitowa da waya zuwa makaranta wannan ba daidai bane kuskure ne so yana da kyau a kula da wannan sannan malamai su ma su daina kiran yara suna nuna musu waya in dai ba wani abu ne na karantarwa ba amma wani malamin sai ga yana koya yana kunna yara waya yana kunna musu drama yana musu wasa a aji ko yaro ya kaza a bashi waya wannan ba daidai bane wannan kuskure fata na Allah ya sa mu dauki wannan shawarwari dan mu inganta karatukan mu wannan makarantar ta Tamayyuz a wannan gari na Kaduna muna fatan Allah ya sa mata albarka Allah ubangiji ya sa alkhairi nan wa ibn Saleh shugaban wannan makaranta ina maka addu'a Allah baka jagorori da za su rufa maka asiri da muke ka ku haɗu ku haɗa kai a taimaka wannan makaranta ta ci gaba mutanen wannan unguwa ina muku murna na samu wannan sabon gini mai kyau to the high standard a wannan a wannan gari Allah ubangiji ya ba ku ku amfanuwa da wannan makaranta bari da dakata ana akwai sabuwar da yawa amma saboda muna kan hanya kuma muna ba da uzuri insha Allah ta'ala saboda muna kan hanya ba za mu iya tsayawa a ce an gama komai da mu ba muna fatan Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa kun san yadda hanyoyin kasar namu suke sai hankali dole ka tafi tun ido yana gani Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa albarka a wannan makaranta albarka duk wanda ya zo wannan guri Allah ya masa albarka Allah biya muku bukatu iyayen yara kokarin da kuke Allah kara muku himma da kokari Allah kada ya gajiyar da ku kuma Allah ya riko da hannunku na ji daɗi yadda naga tsarin makarantar nan na ji daɗi yadda naga irin malaman makarantar nan da irin tsarin da suke da shi da tarbiyyar da naga yaran suke da shi da kuma ainihin wato ilimi da ake barwa ingantacce ba ƙarya a ciki wallahi wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh